يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا تشكي كونسا يومنا رانر أشرين ديدرن دبيو ga watan ramadan shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 8 ga watan 7 shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani domin fahimta abin da suka kunsa muna na cikin suratul Arab, inda a karatun da ya gabata muka tsaya akan aya ta 155 yau kuma insha Allah ta'ala za mu karanta ta 156 da ta 157 kamar da muka saba kafin yin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakin su daga malam malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأصدروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى يكتشف واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال أذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ma'anar wannan aya a takaice Allah subhanahu wata'ala yake cewa waktub lana fi hadhihi dunya hasana ma'ana annabi musa amincin allah ya tabbata gare shi yake cewa ya ubangiji ka hukunta mana ka zartan mana da kyakkyawar rayuwa a nan duniya wacce zai zamanto mun samu dace da yin biyayya gare ka wafil akhira haka na ma a rayuwar lahira ka datar da mu da samun wato kyakkyawa shine abin da ya shafi sakamako da sakayya ta kwarai inna hudna ilai saboda mu mun komo zuwa gare ka ya Allah muna masu tuba bayan wannan roƙo da annab Musa i ƙari akan wanda ya gabata cikin ayar da ta wuce sai Allah yake cewa da annab Musa wa rahmati Eh, qala azabi usibu bihi man asha sai wato Allah subhanahu wata'ala yake cewa azabata ina yin ta ga wanda na nufi daga cikin bayi waɗanda suka saba mu wa rahmati wasi'at kulla shay jin kaina kuma ya yalwaci baki ɗayan halitta dukkanin halitta ta suna samun jin kaina jin kaina ya game da su ba wani wanda yake cikin wato kuncin samun jin kaina fasa aktubuha lillazina yattaqun kuma da sannu zan wato ainihin sanya jin kaina in zartar da shi ga waɗanda suke jin tsoro na suke kuma wato ainihin tsoron horona da azabata Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wayu utuna zakka kuma suke bayar da haƙƙin da ke cikin dukiyoyinsu na tilas dole na zakka wallazina hum bi ayatina yu'minun sannan kuma waɗanda suke gasgatawa da ba da gaskiya da abin da ya shafi ayoyinmu na wato ainihin shari'a da dokoki da kuma ayoyinmu na abubuwan da muke wanzarwa a ban ƙasa wanda suke sa bawa isan girman Allah ya kuma yadda cewar babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah subhanahu wata'ala ya ce waktub lana fi hadhihi dunya hasana ya Allah ka zartar mana ka hukunta mana kyakkyawa a nan duniya malamai suke cewa kyawun rayuwar duniya ya kunshi bawa idace da samun dace Allah idatar da bawa akan ayyuka na kwarai ya rayu yana yin ayyukan da Allah subhanahu wata'ala yake son bayi su da kuma kwararowar ni'imar Allah subhanahu wata'ala gabawa waɗanda suka haɗa da wato ainihin lafiya da kuma abin da ya shafi yalwar arziki idan Allah subhanahu wata'ala ya ƙare ka da lafiya ya ƙari lafiyarka da abin da za ka ci lafiyar ta ɗore ta inganta ya kuma datar da kai yin aiki na ƙwarai to ka samu rayuwar duniya kyakkyawa duk fafutukar da ake a rayuwar duniya ta me za a ci me za a sha me za a sa ina za a kwanta ci sannan kuma me nake aikatawa saboda haka idan bawa ida ce da samun waɗannan ya sami kyakkyawar rayuwa a duniya Allah ka datar da mu Allah ya ci gaba da cewa wafil akhira kuma annabi Musa yake cewa Allah ka ba mu kyakkyawa a lahira ka hukunta mana abin da yake da kyau a lahira to shine malamai suke cewa kyakkyawan lahira ko kyakkyawar rayuwa a lahira shi shine bawa idace da samun sakamako kyakkyawa daga Allah subhanahu wata'ala wanda kyakkyawan sakamako da Allah yake bayarwa a lahira ga wanda suka dace da wato samun kyakkyawar rayuwar lahira shi shine idatar da kai da samun aljanna da abin da Allah subhanahu wata'ala ita na da ya tattala a cikinta na wato ainihin abubuwan jin daɗi da ni'imomi sannan ya datar da kai samun ganin fuskarsa a ranar alkiyama fuskar da take mai martaba daraja da babu ya irinta wannan yake nuna Allah ya yarda da kai yana yi da ka samun wannan shi ne kyakkyawa a lahira sannan bayan haka da aya ta ci gaba da cewa inna hudna ilai ma'ana ta ne mana bayani ne cewar annabi Musa alaihi salam da shi da al'ummarsa da suke tare da shi sun tabbatar wa Allah subhanahu wata'ala cewar sun tuba suna masu mai da al'amari gare shi suna masu neman yafiyarsa akan kurakuran da ya gabata da gare su Allah subhanahu wata'ala da ya ambata mana wannan cewar sun ce inna hudna ilai sai wasu daga cikin malamai suke cewa daga nan ma aka samu sunan gaya wa yahudawa yahudawa inna hudna ilai sai ake kiransu yahud wasu kuma suka ce daga ɗaya daga cikin wato ainihin iyayensu da kakanninsu ne da ake cewa yahud ko yahuda daga haka kuma a kwana tashi ya koma ana cewa yahud duk dai maganganu na malamai na wato ijtihadi da kokarin abin da za a faɗa a ƙarƙashin haka sannan Allah subhanahu wata'ala a ci gaban ayar yake cewa qala azabi usibu bihi man asha ubangiji sai yake cewa da annabi Musa azabata ina yin ta ga wanda nayi nufi daga cikin bayi shine malamai suke cewa zahirin abin da wannan gaba take nunawa azabar nan da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa yana yin ta ga wanda ya yi nufa cikin bayansa abubuwan da suke shiga ƙarƙashinta sun kunshi kowane irin nau'i da dangogin azabtarwa da Allah subhanahu wata'ala kan iya yi wa bayi kuma waɗannan bayi da ake magana a kansu banu isra'il wato abin da Allah ya musu na azabtarwa cewa su kashe kawunan su da tsawar da aka yi musu shi ma wani nau'i ne daga cikin nau'o'in azaba ta ubangiji da zai shiga ƙarƙashin wannan bayani na wannan aya a karan farko bayan haka da ya ce azabarsa ina yin ta ga wanda ya nufa su ma sun faɗo cikin wanda aka nufe su da wannan azaba da suka sami kansa a ciki to haka kuma wasunsu ma daga cikin bayan allah idan suka cancanci azabar ubangiji yakan yi ta ga wanda ya so a san da ya so yadda ya so sannan bayan haka ana ambatawa daga wato ainihin cikin magabata hasanul basari allah ji kansa da rahama cikin tabi'ai da ma wasunsa cewar suna karanta wannan gaba da cewa ƙala azabi usibu bihi man asa'a maimakon man asha'u azabata ina yin ta ga wanda ya munana an gane ko to malamai suke cewa wannan ƙira'a. mai zuwa da sinun a wajen sa'a maimakon sha'a ruwa ya ce wacce suke shaza ba ta cikin wato anin ruwayo wanda suke wato anin mutawatirai saboda haka wasu kan iya faɗarta a ɓangaren babin tafsiri cewar eh wanda ya munana yakan cancanci azabar Allah subhanahu wata'ala in ubangiji ya nufin azabtar da shi azabtar da shi in kuma munana wadda i wacce ubangiji zai yafe masa ne tsarinsa ne na iya yafewa ga wanda ya so san da ya so yadda ya so sannan bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay ma'ana wannan gaba tana sanar da mu cewa rahamar Allah subhanahu wata'ala da jin kansa ya haɗe dukkan wani abu me, wa rahmati wasi'at kulli shay jin kaina ya yalwaci kowane abu me. duk wani abu da na halitta na samar da shi to jin kaina ya game da shi babu wani abu da zai iya fita daga cikin jin kaina ko kuma ya samu wato anin kunci daga samun jin kaina rahma Allah subhanahu wata'ala sifa ce daga cikin sufofinsa na zati sifa ce daga cikin sufofinsa wanda suke da ta bangaren ma'ana Allah subhanahu wata'ala na jin kan bayinsa jin kansa bai kamanceceniya da jin kan kowa daga cikin bayinsa don haka Allah subhanahu wata'ala ya sifata da wannan sifa irin sifar da ta dace da shi a matsayinsa na wanda ya su da kowa da komai an karɓo daga salman Allah ya da shi daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa hakika Allah mai girma da buwaya yana da jin kai ɗai har guda ɗari daga cikin wannan jin kai da yake da su ya samar da jin kai guda ɗaya tak cikin ɗari wanda da wannan jin kai ne bayi suke wato tausaya wa junansu har ma ake samu dabbar daji da take wahalar sabo wato tana nuna wato tausayawa da jin kai ga ɗan da ta haifa ko ‘yar da ta haifa ka tarar da ɗan damusa ina tsalle yana faɗuwa a kanta ɗan zaki yana kaiwa yana kawo a gaban babarsa ko kuma ya hau kansa ka za ta ɗauki wato ‘ya'yanta suna kanta tana tafe ba tare da wato an ta hantsalar da su ba dan akuya izo wato ya hau kan babarsa abinda zai na tsalle idara kuma hawa saboda jin kai da Allah subhanahu wata'ala ya samar kwaya ɗaya tak a tsakankanin bayi a dukkan duniya sannan bayan haka banda wannan Allah subhanahu wata'ala ya jinkirtar da rahamarsa guda 99 ya keɓe ta a ranar alkiyama zai ji kan nagartattun bayansa Allah ka samu cikinsu wannan hadisi imamu ahmad ya rawaice shi da haka wannan aya na gaya mana yalwar rahama Allah subhanahu wata'ala wannan hadisi na fito mana da yadda Allah subhanahu wata'ala yake da jin kai kuma ya keɓe jin kansa na musamman mafifici don aiwatar da shi a ranar alkiyama ga bayan da suka bi shi suka wato ainihin yi abin da yake so da Allah subhanahu wata'ala yake cewa fasa sa'aktubuha lil ladina yattaqun wayo yu'tuna zaka da sannu zan wato ainihin zartar da jin kaina na musamman ga waɗanda Allah subhanahu wata'ala iso keɓe su da wannan jin kai nasa su ne bayan da suke jin tsoronsa waɗanda suke taka tsantsan ɗin saba masa kuma suke aiwatar da abin da ya buƙaci a yi suke nisantar abin da baya su har wa daga cikin wato ani abin da waɗannan bayi suke kai na yin abin da Allah subhanahu wata'ala ke buƙata Allah yake cewa suna bayar da zakka na wato dukiyoyinsu abinda suka mallaka na dukiya bai rufe musu ido su kasa cira haƙƙin da Allah ya ce a cira a baiwa mabukata suna cira abin da suke da shi na dukiya suna bayawa dukiyar nan ta haɗar da abin ya shafi dabbobi idan suka kai adadin da za su yi masa zakka za su yi zakkarsu ya haɗar da abinda ya shafi kayan amfanin gona in sun kai tsarin da Allah ya shimfiɗa cewar in an kai wannan matsayi za a ba da zakka za su bayar ya shafi abin da ya shafi wato ma'adanai wanda suke cikin ƙasa in suka samu abin da ya kai masa zakka za su yi zakka haka abin da ya shafi zinari azurfa kuɗi su ma idan suka mallaki abin da ya kai zakka bisa ƙa'ida da Allah ya shimfiɗa suna ba da zakka ma'ana dai dukkan wani haƙƙi na tilas dole da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora musu cikin dokiyoyinsu suna ƙoƙarin sauke wannan haƙƙi da isar da shi zuwa game shi wannan yasa Allah subhanahu wata'ala zai kebe su da jin kai na musamman a ranar alkiyama Allah ka samu cikin su humbe hum bi ayatina yu'minun Allah yake cewa su ne waɗanda suke ba da gaskiya da ayoyinmu ayoyin nan malamai suke cewa sun kasu kashi biyu ko ana da ayoyi da Allah wata ala ifayyace bayanin su wannan suke dangogi iri biyu akwai ayoyin Allah na dokoki irin wanda suke zuwa cikin littafin da Allah ya saukar wa annaba da manzanni wanda suka haɗar da irin su zabura irin su attaura irin su injila da alkur'ani da muke karantawa zai gaya maka Allah ya ce a yi kaza Allah ya ce a bar kaza bayani na dokokin da Allah yake so bayi su rayu a kai waɗannan ayoyi ne shar'iyya na Allah subhanahu wata'ala ayoyin da suke bayanin dokoki da hukunce-hukuncen da Allah yake so bayi su wato tafiyar da rayuwarsu a kai akwai kuma ayoyi wanda suke na halitta da Allah yake wanzarwa a ban ƙasa wasu abubuwa da za su zama toga sunan a same da suke nuna maka girman Allah da tabbatar shi kaɗai ya cancanta abauta masa ka wayi gari kana kallo za ka ga cewa wato ga shi yana ɗiba ƙwayayensa yana jida yana kaiwa wani guri saboda an yi ruwan sama ya shiga masa inda ya ajiye ƙwai na ɗauko yana sake maguri wannan yana nuna maka cewa lalle akwai wanda ya shi ya bashi wannan ikon da yake wadannan abubuwa ga tururuwa an yi ruwa saboda hatsin da ta zuba a cikin ramin ta ya jike ta rika jido shi tana kawowa bakin ramin tana shanyawa in ya bushe ta rika ɗauka tana mayarwa waɗannan alamomi ne ayoyi ne wanda suke na halitta da Allah ya samar a ban ƙasa da suke sa bawa isan girman Allah ya san cewa shi kaɗai cancanta abauta masa ga rana na wa min ayatihi al wan nahar dare da wato ainihin yini duk suna daga cikin wato ainihin ayoyi na ubangiji kaga wato wata ya fito ya faɗi kaga wato rana ta faɗi da abubuwan da suka kama da haka duka waɗannan manyan alamomi ne da ayoyi da allah halitta na wato ainihin wanda ya samar a ban ƙasa domin su zama wato izina ga bayi su yi imani da shi su san cewar babu wanda ya cancanta abota wasai sai shi kaɗai to Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana sufofin da suke eh, sufofin waɗannan eh, waɗannan bayin Allah da zai keɓe su da jin kansa a ranar alkiyama yana daga ciki suna ba da gaskiya da ayoyin Allah na shari'a da ayoyinsa na halitta da yake hukuntawa yake wato kaddarawa bayan waɗannan bayanai malamai ce ambata cewa ita wannan aya da muke magana a kanta waktub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilai, zuwa wannan gaba malamai suke cewa ƙarashin addu'ar da annabi Musa ya ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bayan wadda ta gabata a cikin wato aya da muka yi bayaninta sannan kuma bayan haka sai malamai suke cewa abinda wannan aya take koyar da mu tana sanar da mu cewa roƙon Allah subhanahu wata'ala da yin addu'a gare shi da addu'o'i waɗanda suke masu tattare buƙatu da alkhairun duniya da lahira abu ne wanda yake tun lokacin annabi musa da makafinsa haka tsarin annaban allah yake za su yi roƙo sukan yi roƙo wanda yake mai gamewa a cikin 'yan kalmomi kaɗan amma addu'a kaga ta haɗe abubuwa da yawa tunda cewar da i waktub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirah allah ka bamu ka hukunta mana ka zartar mana da kyakkyawar rayuwa a nan duniya ka ba mu dace da samun kyakkyawar rayuwa a lahira to ai duk abin da ake yi da bawa ake ciki ko ya zama yana duniya ne ko ya zama yana lahira kuma a lahiran nan duk abin da ake fafutuka ta zo da kyau duniyan nan abin da ake so ka samu kyakkyawa sai aka yi addu'ar da ta haɗe ko ina da ina a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a cikin 'yan kalmomi wanda ba su da yawa to na nuna mana yadda annabawa suke da wato ainihin ƙoƙarin roƙon Allah subhanahu ta'ala roƙo wanda yake mai gamewa a cikin 'yan kalmomi kaɗan su mai da al'amarinsu zuwa ga Allah su nemi ɗauke daga wajensa sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu annabi musa amincin Allah ya tabbata gare shi da shi da al'ummarsa sun koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala sun tabbatar su masu kuskure ne sun kuma nemi Allah iyafe su a sakamakon tuban da suka yi tuba na gaskiya na watsi da abin da suka yi na ba daidai ba da kama abin da yake shi Allah yake so ayi, sannan ba haka wannan aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala yana yin azabarsa ga wanda ya so yi wa azaba inufin azabtarwa daga cikin bayansa masu saba masa ba wanda ya saya hana shi wato azabtar da su idan ya so azabtar da su shi ya yi su ya isa da su kuma na iya azabtar da su a san da ya so yadda ya so ga wanda ya so azabtarwa cikinsu sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu yalwar jin kai da rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala da kuma cewar ya keɓanci bayansa masu yi masa biyayya da jin kai na musamman da zai musu a ranar alkiyama bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa imani da ayoyin Allah waɗanda suke na halitta da ayoyin Allah wanda suke na dokoki da yin aiki da abin da waɗannan ayoyi suke hukuntawa ita ce hanyar tsira ga bawa subhanahu wata'ala ita ce hanyar samun kubuta daga azabar Allah subhanahu wata'ala da samun dace da jin kansa Allah ka datar da mu bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce الذين يتبعون rasulan ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى da الأورا من بياني game da abin da ya wakana na batun abin da ya shafi wato rahmarsa da yake keɓe ta ga waɗanda suka yi masa biyayya cikin bayinsa sai Allah ya ci gaba da cewa allazina yattabi'una ar-rasulal ummiya kuma Allah na keɓe rahamarsa ta musamman ga waɗanda suka bi manzan nan annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata gare shi al'ummi wanda bai karatu bai rubutu bai koyi karatu gurin kowa ba bai koyi rubutu gurin kowa ba bai iya rubutawa bai iya karantawa ba wannan manzo waɗanda suka bi shi su ne waɗanda allah subhanahu wata'ala cikin bayan da yake keɓewa da jin kansa na musamman yake wato yi keɓe su da samun irin wannan jin kai Allah ka datar da mu cikinsu to Allah sai yake gaya mana shi wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake da wannan sifa ta zamantowarsa bai karatu bai rubutu alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil malamai suke cewa shine wanda yahudawa kiristoci suke samun bayanin sifarsa rubuce a gurinsu cikin littafin attaura da kuma cikin littafin injila Allah subhanahu wata'ala ya musu bayanin sufofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya siffata da su Allah yake faɗa mana daga cikin abubuwan da ke cikin waɗannan littattafai nasu na bayanin sufofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya amuruhum bil ma'ruf cewar annabi muhammad mai yin umarni ne da abin da yake sananne a musulunci kyakkyawan abu ne to annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu na alkhairi yana yin umarni da ayi shi wa yanhahum anil munkar kuma yana hana al'umma abubuwan da suke miyagu dukkan wani sharri ya tsawata wa al'umma daga yinsu sannan wa yuhillu lahum at-tayyibat kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana halatta wa al'umma daɗaɗan abubuwan da musulunci ya halatta amfani da su wanda akan ci ko akan sha ko sutura ko abin da ya shafi auratayya wa yuharrimu alaihimul khaba'ith kuma yana haramta wa al'umma abubuwan da suke miyagu waɗanda suke haramtattu ba su halatta ba kamar abin da ya shafi naman alhanzir kamar abin da ya shafi giya da makamantan haka wa daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haramta ya hana sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yada'u anhum israhun kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana kawarwa da al'umma al'amuran da suke masu wahala masu nauyi ga bayi wajen aiwatar da su wal aghlalan lati kanat alaihim da kukuman da suke wato anin tare da su na kasancewar ada kafin aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka yaki aka samu ganima ba mai cin ko kwabo ko ɗari a ciki duk ƙanƙanta abu ba kai ba ɗauka haka za a tattare shi gure guda wuta kuma ta zo ta cinye ko ba ku ci ba wuta ta cinye bayan abu na ku fuskanta na wato ainihin bala'i da jarraba ta shi yaƙi amma ba a yadda kowa ya ci komai ba sai zamanto an tafiyar da wannan an ci a yanzu za a iya cin ganima kamar yadda aka yi nasarar yaƙi kuma abin da aka samu na ganima a ci shi ma wannan ribar duniya ce kafin ta lahira ta sa sakayyar ladan da za a samu na an daƙile kafirci an hana wato kafirai sakewa su miƙe kafa su hana wato ani masu bin Allah bin Allah irin waɗannan abubuwa duka suna daga cikin abubuwan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah idatar da shi da kasancewar manzon da aka samu wato mafita game da su sannan bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa fallazina amanu bihi waɗanda suka ba da gaskiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suka tabbatar da manzantakarsa da Allah subhanahu wata'ala yi masa sai Allah ya ci gaba da cewa wa'azzaruhu kuma suka karfafe shi suka agaje shi wa nasaruhu suka taimaka masa akan abokan gabarsa wattaba'un nuran ladhi unzila ma'a kuma suka bi hasken da aka saukar tare da shi shine alqur'ani tare da yin aiki da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama kasancewa alqur'ani da sunna gaba ɗaya wahayi ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha babu wani abu da manzo yake faɗa na maganganu imma alqur'ani ko hadisi duka wahayi ne daga Allah subhanahu wataala babu wani abu na san ransa daga ciki Allah subhanahu wata'ala ya ce to waɗanda suka rayu suna biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam masu taimaka masa da agazarsa da karfafarsa ga aiki da abin da wato aka saukar masa na alkur'ani da sunnoni Allah ya ce ula'ika humul muflihun irin waɗannan bayin su ne masu rabauta da abin da Allah ya alkawarin baiwa bayi muminai kuma su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake kubutar da su ya tsartar da su daga azabarsa da yake yin ta ga wanda suka saba masa domin su sun kasance masu biyayya da yin abin da Allah yake so ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah ya ce allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi waɗanda suke bin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda bai iya karatu da rubutu ba shine malamai suke cewa daga cikin sufofi na annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah ya siffata shi da su akwai wannan siffa ta al'ummi cewar annabi Muhammad bai iya karatu da rubutu ba to shine malamai suke cewa wannan siffa da Allah ya ambata a wannan aya ta annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi nuni ne game da cika na ilimin da Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da cewa bai iya karatu ba bai iya rubutu ba amma an ba shi littafi da hadisan da ya zo da su da masu karatu da rubutu ba su iya zuwa da abubuwa na ilimi kamar su ba to wanda ke nuna girman matsayin annabi Muhammad da mu'jiza ta alƙur'ani da aka ba shi na ilimi abin da ya shafi wato ƙur'ani da kuma sunna wannan yake nuna girman matsayinsa da kuma mu'jizar da aka yi masa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sanin da aka yi masa bai taɓa ɗaukan wani littafi ice bari ya biya ba ya ga mai ke cikinsa ba a taɓa sanin cewar ya abokanci wani malami masani da ya koya masa wani abu ba allah ne subhanahu wata'ala kawai da ikonsa da isarsa da mulkinsa ya buɗe masa ƙofofin ilimi ya sanar da shi abinda sauran ma waɗanda suke da masaniya da ilimi ba su da masaniyar waɗannan abubuwan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayanin su na ilimi da fannoni waɗanda suka shafi hadisansa masu bayani ga mutane waɗanda suka tsaya suka koyi abin da manzo ya koyar da su aka waye gari su kansu ba sahabban da suka koyi abin da annabi ya koyar sun zama wato manya-manyan dakkan malamai waɗanda Allah ya ba su ilimi da suka jagoranci bayi a cikin ilimi ya kuma datar da su da tunani wanda yake wato na ƙwarai ya kuma datar da su da kasancewar suna da masaniyar abubuwan da wasunsu ba su da su sannan bayan haka dukkanin abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayaninsa na ilimi da abin da ya shafi shari'a ya zo da abin da ɗaiɗaiku suke da buƙatarsa ya zo da abin da al'umma gabaki ɗaya suke da buƙatarsa a rayuwarsu ta duniya da rayuwarsu ta lahira don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ba wani abu a duniya da zai gudana ko wani abu da ya shafi rayuwar lahira face sai da bayanin shiryar wasu a game da wannan abu in ka baka shirya ka dace Allah ka datar da mu in ka saba ka bata ka halaka Allah ya kiyaye mu da haka manzo ya zo da bayani gamsasshe warkakke ga dukkan abin da ya shafi bayani na ilimi da rayuwar yau da kullum ta duniya da kuma ta lahira sannan bayan haka da Allah yake cewa allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawra wal injil ma'ana abin da yake nufi sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ke yaya bayani a game da shi a fahimci waye shi a tantance shi sun zo karara a fili ba wani dungu ba kwana-kwana a cikin littafin attaura da injila kamar yadda Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baqara aya ta 146 Ike bayanin cewa allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum yahudu da kiristoci dukkaninsu suna da masaniyar waye manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda suke da masaniyar ƴaƴan cikinsu yadda suka san ƴaƴan da suka haifa wannan ɗana ne dogo ne gajere ne baƙi ne a mai haƙuri ne mara haƙuri ne kaza ne to haka kuma suke da bayanin waye annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin attaura da injila an fayyace musu komai daki daki daga cikin wato abin da yake da fito da haka a fili sahaban annabi muhammad salman allah yadda da shi salmanul faris lokacin da ya samu kansa a cikin halin tsaka mai wuyar bautar wuta da babansa ike jagoranci da kuma shi ma aka sa shi shine mai kula da wato ainihin wutar da ake sanya mata mai shi ake tura ya je ya siyo man da ake zubawa wutar da take ce ake bautawa wahala ta ishe shi da ɗawainiya da wannan wuta a ce wuta da inda kuna ta koda ya ƙarama ce inda tana ci ta zai riƙa wato ainihin taɓa kuma a ce ka zo ka zauna kai ne ma mai kula da ita kai ne mai zuba man da za ta ci kai ne mai wato ainihin kula da kar mutu a zo a yi bautarta ga ɗawainiyar zuba man ga wahalar zama gindin wuta abin ya ishe shi da kansa yake ganin cewar kai yanzu wannan a ce wannan ita ce bauta ƙarshe dai da ya ga wato ainihin akwai wasu wanda suke da fada da suke kan addinin kiristanci wanda ba gurɓata ba a lokacin ina mace to dai in dai za a tafi wato sham inda matattarar kiristanci yake a lokacin to yana so a sanar da shi shi yana ga zai bar wannan addinin da suke kai na bautar kodota ya koma bautar abin da kiristoci suke kai a wannan lokaci babansa da ya fuskanci alamar yana sansanar kiristanci ya sa aka wato ainihin sa masa mari aka wato killace shi a guri guda saboda haka da ya samu labarin za a tafi yi wato balle marin ya ajiye wa babansa marinsa ya kama hanya ibi wanda suka tafi wato ainihin zuwa sham a can ne ya je haɗu da kiristan da wato ana yake fada yake koyar da shi addinin kiristanci lokacin da ya zauna tare da shi da mutuwa ta cimma wannan wato ainihin bawan Allah wannan fada na kiristocin na wannan lokaci sai yake cewa da shi to ka san labari na ga ga daga inda nake ga irin abin da da nake kai ga kuma yanzu abin nake kai to ga shi kai alamu rashin lafiyar nan taka ta yi tsani mai yiwa a rasa wa kake min wasici da in je in samu don ci gaba da zama gurinsa in ci gaba da wannan addini ya gaya masa wani fadan ya tafi gurinsa shi ma rashin lafiya ta kama shi bayan wani lokaci suna zaune tare ya gaya masa to ka samu labari na da dilla dalla dake dake to yanzu in ba ranka ya zan yi shi ma ya ce ka je ka samu wani har aka zo ga wanda yake da shi kai gaskiya a yanzu in bayan ba ne ban san wani zan tura ka gurinsa ba abinda nake ga za a yi kawai ka tafi garin da benai a nan Allah zai aiko annabin da zai aiko a ƙarshen zamani kuma yana gab da zuwa ka je can ka same shi in ya zo abin da zo da shi ka baka riƙe kai wannan shine abin da ga ya fiye maka a wannan bayanin da ya masa to in naje ya zan gane shi da wace alama zan san shi ne ita daga cikin alamomin sa baya karɓar sadaka in an bashi sadaka baya ci sannan daga cikin sufofinsa yana karɓar kyautar. daga cikin sufofinsa akwai tambarin annabta da Allah ya masa a kafadarsa kaga wannan duk cikin attaurar suka gani da injila banda kuma bayanai na abin da ya shafi cewar ina umarni da kyakkyawan aiki yana hani daga mummuna kaza shi ya kaza kaza shi ya kaza sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴansu ko fiye ma da yadda suka san ƴaƴansu saboda haka Salman al-Farisi ya biyo wannan bayani da aka yi masa aka taho da shi wato anin garin Madina ina nan ƙarƙashin wanda yake ƙarƙashinsa a garin madina yana saukar dabino sai ya ji shi ubangidan nasa da yake saukar dabino ina bayanin cewar ai wani bako maka ya ci shi annabi ne ya taso da shi da jama'arsa daga makka sun dawo mana madina kaza shi ya kaza sai ya duro daga kan dabina don ya ji mai ake tattauna kace me a wannan lokacin ma aka kaura masa mari da kai ake magana kai da kake saukar dabino to tun da ya ji abin da ake tattaunawa ya san dai akwai da labari wani abu ya faso cikin gari da ya gama saukar dabinansa ita ba abin da ya ɗiba na dabino ya tafi yake neman ina manzo ya sauka har ya je cimma majama da suke tattara gindin manzo sallallahu alaihi wasallam ko da ya zuwa sai ce ga dabino sadaka a gurin ina gurin ya ga annabi ya rabar a zuciyarsa ya ce to ɗaya ko shi ga naune yanzu in daji yau ne saboda haka ya sake komawa da ya tashi zuwa sai ya zo da dabino ya ce ga kyautar dabino na kawo maka a gurin ya ga annabi ya ce ya ce biyu to ya kuma zai ga hatimin annabta ne zai je ya wa annabi jiki ya gani kwaya za a to manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ankarar da shi isanar da shi abinda wannan bawan Allah yake bukata dan kansa ya zamar da suturarsa mayafinsa da ke kan kafadarsa salmanul farisi da gani wannan hatimi na annabta da ke tattar da shi yake fa a kansa yi kalmar shahada ya karba addinin musulunci kaga wannan daina nuna cewar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama su kiristoci sun san waye shi yahudawa sun san waye shi da siffarsa da bayanansa gashi na allah yana gaya mana cikin suratul saf annabi sa yake cewa wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad kuma ni mai albishi ne da wani manzo da zai zo bayana daga cikin sunayensa ma ana kiransa da ahmad an gaya musu sunansa an gaya musu sufofinsa an gaya musu ayyukansa duka sun sani saboda haka shine Allah yake gaya mana a wannan aya da Allah yake cewa ya amuruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar yana umarta su da kyakkyawa kuma yana yana hana su miyagun ayyuka da abin nufi da al ma'ruf shine abin da yake sananne a shari'a halattacce shi yake cewa ma'ruf abin da shari'a ta yadda ta gamsu a yi ta musu a aiwatar da shi a zama a kai to wannan shi yake cewa ma'aruf ya zamanto kuma wato yana daga cikin dokoki na addinin Allah in an ce almunkar shine dukkan abin da wato addinin Allah ya zo da hani a kai dokokin Allah ba su yarda da aiwatar da shi ba wannan abin baya cikin shari'ar Allah to shi yake cewa munkar to annabi na umarni dukkan abin da dokokin Allah suka yi umarni da shi yana kuma hani daga dukkan abin da dokokin Allah suka yi hani da shi sannan wa ya lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al annabi sallallahu alaihi wasallam yana halatta wa al'umma tsarkaka halattattun abubuwa da kuma wato anin haramta musu miyagu munana shine malamai suke cewa in an ce a tayyib a shari'ance abin da ake nufi abinda Allah ya wato halattai a cikin dokokin addininsa in an ce kuma al shine abin da Allah ya hana yin sa a cikin dokokin addininsa, sa to da duk abin da Allah ya hana bai halatta ba manzo sallallahu alaihi wasallama yana wato anin haramta shi duk abin da Allah ya halatta yayi umarni da ayi shi ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallama yana halatta shi wa yadaw anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim manzo sallallahu alaihi wasallama ya rayu yana wato ainihin gusarwa da al'umma abin da wato ainihin yi musu tsauri izamanto ya musu wahala da nauyi da kuma abin da ya shafi ƙuƙumai wanda suke hana suka kataɓus shi ne malamai suke cewa asalin al'isar abin da ake nufi da shi duk wani abu da zai tsare ka ya hana ka motsawa nan da can shi ake cewa al'isar to da ka dokokin da suka zo masu tsauri da suke hana mutane sakat to annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da bayanin sassaucin su sannan kuma al'aglal su ne wato ainihin kukumai da dabaibai asali shine karfan da za a sa a hada hannayenka ta baya a daure shi a daure hannayenka ta baya bayan an wato ainihin sa su ta tsakankanin wuya a kai hannunka can baya a kama a daure da karfe yadda ba yadda ka iya gudu ba zai ba sai dai ka hantsila sannan kuma hannu ba zai zama a sake ba in tafiya ta tafiya bayan wani lokaci ma karshen ta hannun ya kumbure saboda an bar shi a yanayi guda kuma a tamke a daure to annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yazo da su na bayanai na dokoki na wato shari'a duk wani abu da zama kunci da takura ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da abin da yake sassauta shi da haka al al'isar da al-aghlal abin da ake nufi da su dokoki wanda suke masu karfi da tsanani da Allah subhanahu wata'ala da ya dora wa bai an sassauta su an wato kawo sauki ta tare da su kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sanadin samun wannan sauki a aiko shi manzantar da aka yi da kuma wato annabtakar da aka bashi sai abinda wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya ta ne mana bayanin girman daraja da matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kasancewarsa wanda bai iya karatu da rubutu ba amma aka ba shi bayani na ilimi da shari'a da wanda suka iya karatu da rubutu ba su izuwa da wannan abin ba wannan mu'jiza ce da matsayi da ɗaukaka a gare shi sannan wannan aya tana sanar da mu nauyin da aka ɗora annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na yin umarni da kyawawan ayyuka da hana munana umarni da dukkan wani alkhairi da abin da ke da amfani da hani da dukkan wani abu mummuna wanda ke cutarwa ko dai wanda yake mummuna a hankalce mummuna a ɗabi'ance mummuna a shar'ance to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi hani kan irin waɗannan abubuwa wanda sai ke tabbatar mana cewa nauyin da Allah ya dora masa na isar da sakon kyawawan ayyuka a Yesu da wato anin kudurce-kudurce da abin da ya shafi halaye manzo ya sauke wannan haƙƙi abubuwan da aka ce ya hana bayi na miyagun abubuwa munana manzo ya sauke wannan haƙƙi sannan bayan haka wannan aya na sanar da mu cewa aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zama wa al'umma samun sauki daga tsanani na ɓangaren abin da ya shafi dokoki da wato anin da ake bautar Allah da su sannan bayan haka wannan aya na sanar da mu girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da taimaka masa da agaza masa da karfafarsa a lokacin da yake raye a san da baya raye ƙarfafar abin da ya zo da shi na Alƙur'ani da kuma abin da ya shafi hadisansa ingantattu ka tsayu akan wato anin aiki da su kuma ka karfafe su ka agaza musu isa inda ba su isa ba da ilmantar da wanda bai sani ba idan kai ka sani sannan kuma da biyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi littafin da zo da shi da sunnarsa waɗannan su ne irin bayanan da malamai suka ambata ƙarƙashin waɗannan ayoyi da muka yi su abin da muka dace muka faɗa daidai Allah ba mu sa wanda aka yi rashin sa'a an samu kuskure ko tuban harshe Allah subhanahu wata'ala ya yafe mu wassalamu alaikum wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk